yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 28 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta VOA hausa Hausa.com a intanet da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya bin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara. Maryam bashar Bugaji. Tare da Halima Jimrau. Damawa da matasa a harkokin mulkin ƙasa ya zama dole, saboda babu yadda za a yi ƙasa ta bunƙasa ta haɓaka idan ba a barin matasa suna gwada hikimomi da basirarsu. Suna taka rawa kuma suna ba da gudunmawa su ga ƙasarsu ta ci gaba. Saboda haka yau shirin naku shirin yau da gobe shirin matasa yana jihar Kebbi ne, inda gwamnan jihar ya naɗa matashiya Hindatu Umar Mai Zabo a matsayin mukamin shugabar ƙaramar hukumar Argungu. Za ku ji tattaunawarmu da ita a cikin wannan shiri. Allah ya bani ikon gama wanga mulki lafiya kuma ya sa in yi nasara a gare shi saboda ko hoje za a iya ɗaura wani matashi ko matashiya irina. sai dai naɗa hindatu umar mai zabo a mukamin shugabar karamar hukumar argungu ya jawo cece kuce da ta da jijiyoyin wuya akan wannan muka gayyato masanin kimiyyar siyasa jalal falal da kuma masanin ilimin addinin islama usman ibrahim musa ita ma aisha augi mataimakiyar gwamnan jihar kebbi a fannin kafofin yada labarai na zamani ta furta albarkacin bakinta za ku ji labarin ɗan iya ma akan batun ne na naɗa hindatu umar da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook da twitter ku biyo yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu. me zai iya cewa Twitter ya kika ce ne? Twitter. Ah, mu Twitter za mu ce. Karki mu Twitter. To <laughs> a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ana ta kukan cewa ba a ba mu matasa maza da mata dama a harkokin mulkin ƙasa. Gashi an ba mu matashiya shugabancin ƙaramar hukumar Argungu a jihar Kebbi, amma kuma ce ce ku ce ya biyo baya. Ko me ra'ayinku akan wannan? Ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Thank you. Sakon farko daga Ishaku Mamman ya ce, "Hmm, ai mutane son kai ya fi musu yawa, amma menene abin tada jijiyar wuya a cikin hukuncin Allah? Mutuna fa mulkin da rashin sa duk na Allah ne, kuma shi ya bata, to me kuma laifin haka? Kawai su mata addu'a ta yi adalci don ta tsira da mutuncinta, kuma idan ba ta da aure, to lallai babbar dama ta same ta na yin aure. Allah shi kyauta, amin. Sai kuma sakon al'amin amin Muhammad Al-Amin ya ce, "Ai dama ba zai taɓa yiwa ka burge mutane ba, musamman ma 'yan Najeriya. tunda idan kuka duba abubuwan da suka faru a baya ana ta kashe mutane muna ta korafi a kai yanzu kuma allah ya kawo mana saukin abin sai ya jarabce mu da tsadar abinci sai ya kasance wasu ma har cewa suke yi gara kashe mutane akan tsadar abinci shi dan najeriya ba za ka taba birge shi ne ba kawai shi yasa buhari yake burge ni da yake yin shiru ya rabu da su su yi ta surutun su domin idan ya bi nasu ma haukatar da shi za su yi sai mahmud salihu kaura na moda ya ce yau da gobe hakika wannan magana taku haka take. Inda matsalar take a nan ita ce dama mu matasa muke da wannan korafi na karancin damawa da mu wajen tafiyar da harkokin mulki a Najeriya. Galibi duk wanda za ku ga yana adawa da baiwa wannan matashiya shugabancin karamar hukuma to ba matashi ba ne. ko kuma matashi ne amma wanda baya kishi 'yan uwansa matasa. Obadiya David ya ce kanwata matashiya ce kuma ita ce mataimakiyar shugabar karamar hukumar kaura a jihar Kaduna. alhamdulillahi tana iya kokarinta alhaji dan masanin kano yana shekaru ashirin ya zama minista yakubu gawan yana shekaru talatin da biyu ya zama shugaba wannan abu ne mai kyau Mustapha Ibrahim Musa ya ce, To mutum kuma ai baka iya mashi daidai, duk yadda za a yi sai an korafi. A lokacin da Buhari yake rabon mukamai ake ta cewa tsofaffi yake so, kuma da ya ba Hadiza Bala Usman shugabar hukumar jiragen ruwa suka ta ce ta yi karanta, to mutum sai Allah. Abdul Shafi'u ya ce yau da gobe a cire zancen siyasa mace ni a musulunci ba ta da damar jagorantar maza da mata kuma ana ta maganar ana bawa matasa mukami nawa aka bayar dududu har yanzu tsofi ne a jagorancin tun ina karami ake ce mana leaders of tomorrow ina ga tomorrow din ce ba za ta zo ba I think. Abba Sa'ad Mahuta ya ce yau da gobe ban ga abin cece ku ce ba akan wannan mukamin da aka baiwa wannan matashiyar. Don haka ne ni ma da kaina zan nemi shugabancin karamar hukuma ta don an fara tafiya da matasa masu ƙananan shekaru. Hakan kuma ba karamin ci gaba ne ga dimokuraɗiyyar ƙasar mu. Sai kuma Gazali Muhammad ADC Shuni ya ce yau da gobe. Shin ita ba 'yar ƙasa ce ba sau nawa mace tafi namiji iya mulki? Mun gani a Liberia. Germany da ma London, inda Theresa May ta zama Prime Minister. Su ba mata ba ne, sannan sun kawo ci gaba a kasashensu. Sai Umar Alasan kamar ya ce yau da gobe, a gaskiya ni dai a ra'ayina baiwa wata matashiya mulkin karamar hukumar Argungu. Tabbas wannan wani babban kuskure ne na baiwa matashiya mace mulki. Da ce matashi namiji ne da watakila da sauki-sauki, amma matashiya mace 'yar shekaru 25 wadda take har yau bata gama mallakar hankalin kanta ba, balle ta gudanar da mulki. mulki. Bello M. Usman ya ce ni a nawa ganin wannan ce ku ce rashin sanin demokuraɗiyya ne. Ai wasu mata sun fi maza kulawa da talakawansu. Sai Prince Ahmed Muhammad El Chiroma ya ce wallahi mutane mun yi karatu amma har yanzu wasu mu sai a hankali. Ya ma za a yi akwai maza a gari akwai matasa akwai manyan mutane wanda sun yi karatu a ɗauki mulki a bawa mace kuma har a yi magana a kai wasu marasa fahimta ku ce wai hassada ake yi mata. Mun yi karatun addini fa ku duba alkur'ani haramun ne mace ta mulki maza matukar akwai maza inda za a ba wa mace mulki da zamanin annabawa da an ba wa na Khadija ko na Fatima annabta wanda Allah da kansa ya musu alkawarin aljanna duk da haka Allah bai ba su mukami ba sai matan duniya wanda suke da rauni mace ita ce ta fara karɓan addinin musulunci duk da haka Allah bai ba ta annabta ba don haka wannan babban kuskure ne wallahi ba wani zaccen hassada Salisu Ul Abdulrahman Daura ya ce wannan ku ce da wasu mutane ke yi akan an baiwa wata matashiya mulkin karamar hukuma a jihar Kebbi ba komai bane illa ganin sa ido da hassada kuma da za su tuna a jihar mu ta katsina an taɓa yin zaɓe aka zaɓi hajiya yahanatu mani a matsayin shugabar karamar hukumar mani a shekara ta 2003 da 2007 sai kuma muhammad s ishaq ya ce ra'ayi na shine ina goyon baya da yi mata kantomar riko ta karamar hukumar argungu da ke kebbi state ya kamata mutane su gane cewa allah ne ya zaɓo honorable hindatu daga cikin dubban mutanen karamar hukumar argungu kuma ba zaɓe ta fito ba naɗa ta aka yi saboda haka jama'ar karamar hukumar argungu ku yi mu baya a ku bi matashiya honorable hindatu zaben allah ce allah ya taya ta riko To sai kuma mu leƙa mu na Twitter. At Aisha underscore Yarima One ta ce at VOA Hausa. Yau da gobe gaskiya mun ji daɗi matuƙa yadda aka wa mace ta farko shugaban karamar hukuma a Argungu mun yaba sosai Allah ya sa a dama da mu. sai daga ƙarshe at usman salman ya ce at voa hausa a bar kallabi tsakanin rawuna lokaci yayi turka shi Maryam kin ji ko ra'ayoyi daban-daban amsoshi daban-daban haka ne haka ne <laughs> tun da muna tare da malam malam Ibrahim ko malam Ibrahim Usman mhm. ko malam Usman Ibrahim za mu ji bayani Ma saurare yanzu ga Isa Lawal na Ikara da labarin ɗanya akan wannan batu dai na Honorable Hindatu Umar. da tarin tilin tambayoyi yau ɗan iya ya tare ni ya ce na ikarawaishin shin mai yasa mutane ba sa zurfafa tunani kawai da zaran an samu wani sabon abu sai su dinga gunaguni jibi dai yadda naɗin wata 'yar shekaru 25 a jihar kabba a matsayin kantoma ya hana wasu su kuni wasu na faɗin wai saboda mace ce kuma yarinya naɗin samsam ma ba shi da amfani wasu kuma suka ce ta yaya mulkin ƙananan hukumomi za a saka 'yar sakandare cikin shugabanni Shi shine fa nake ta mamakin shin wai yaushe ne za mu fara rayuwa a ƙasar nan irin ta daidai da wannan karni a ce wai har yanzu muna kyamar mata da matasa su samu mukami a wannan zamani duk kuwa da yadda tuni duniya ta ittifaki suna da tsabar tsantseni koko dai so kawai ake a tsame mata da matasa a dukkanin mukamai na kowane fanni na ce dan iya kasan dai ni ma kan ba zan iya baka amsar waɗannan tambayoyi ba duk da yake dai na san shi gwamnan jihar Kabin da ya naɗa ita Hindatu Umar a matsayin kantoman ba zai yi haka da ka ba. Kuma tun da maganar yakin neman zaben shugabanni da fafutukar jawo ra'ayi kullun suma mata na kan gaba mai zai hana idan an zo rabon mukamai suma a dinga ba su don a jaraba. Alabashi su ma dai idan an gwada a ga tasi irin tsaraba. Tunda dai dama nan a arewacin Najeriya matan ko sun fito suka taka takara ba a zaɓa. Ko da yake dai dama ai maza da suka saba kwanta-kwantan kwarfe kuɗinmu a kan madafin iko ba za su so wannan naɗi ba don haka ne suka fara kalaman da ka iya shuka gaba har da surutun wai ita hannatin da aka baiwa kantoma a jihar kabin ma bata yi boko ba alhalin ko ai tun ba yau ba aka dinga gwada maza masu tarin boko da shekaru amma suka dinga tafka zamba dan iya ce to ai shi yasa ni nake ganin akwai nau'in wauta a ce da zaran an ware wani mukami da za a baiwa mata sai kawai mutane su yi ta cece kuce da cacar baki kamar waɗanda aka cuta alhalin ko matan ne fa iyayenmu ko ko dai mun manta su ne masu kan gina ginshikin tarbiyyar mu kuma su kai mu makaranta kuma ma ai na ji masu iya magana na faɗin rigar zamani kawai a sa ta a huta saboda haka lokaci yayi su ma mata da matasan arewa nan a bar su su ɗaga tuta watakila ma ta hannunsu ne Allah zai ba mu mafita musamman dai ganin a fagen tausayi da tsan ɗan tsaini sun bai wa saurara ta saboda haka ma mai yiwuwa ƙarƙashin mulkin su ne za su share dukkanin wata ƙazanta na ce to ɗan iya allah ya sa mutanenmu dai su gane yanzu wani sabon zamani ne da ya sha bamban da na dauri saboda haka idan an zo rabon mukamai a haɗa da mata da samari don su mata an yi amanna suna da tsabar haƙuri shi yasa suke sauƙaƙa wa kowa a dukkan lamari su kuma matasan nan mun san a dukkanin ƙasashen duniya duniya su ne abin alfahari kuma duk abin da za a yi su ake tasawa gaba don suke da kuzari don haka dai da zaran muka ga an bai wa mata da matasa mukami kawai mu ba su uzuri saboda sai da gwaji ne fa akan gano mutum nagari shi shine ma ya sa su kasashen da suka ci gaba akan baiwa kowa sarari saboda su tuni suka yarda cewa maganar shugabanni na gari fa Allah ne kadai masanin sirri na ga duk kuna rawa eh. dan ne yake fara marigayi kenan adams junior yana cewa respectful la femme mu girmama mata haka mm. mhm. ne yawa to mm-hmm. sai ina To Aisha Augi mataimakiyar gwamnar jihar Kebbi a kafannin kafofin sadarwa na zamani ta furta albarkacin bakinta akan cece kucin da ake yi kan nada Hindati Umar a matsayin shugabar karamar hukumar Argungu. ta fara ne da bayani akan haduwarsu da mai martaba sarkin argungu alhaji sama'ila muhammad mera zuwanta na farko da ta hawo kujeran ba da ni aka je ba amma zuwa na biyu tare muka ji ya yi magana kuma ya yi magana sosai cewa mutane su bari a ci gaba da irin wannan harkoki ya ce shugabanci daga allah ne saboda haka in an kawo maka lida ku yi supporting shi insha Allahu muna goyon bayanta don mun tabbatar cewa mata za su iya matasa za su iya in dai har an ba su lokaci da za su muna kiran sauran gwamnoni da sauran mutane su yadda a ci gaba da irin wayannan abubuwa it's unprecedented and muna ganin ya fi in aka bari mutane matasa da mata don muna da yawa mata na da yawa 'ya'yansu na da yawa saboda haka in an bari irin wayannan abubuwa suka zo kowa ya samu yana, shiga harkokin najeriya najeriya za ta fi ci aisha augi kenan mataimakiyar gwamnan jihar kebbi a wannan kauhin sadarwa na zamani to ita ma honorable hindatu umar shugabar karamar hukumar argungu ta amsa wasu tambayoyin da na mata na fara ne da tambayar ta game da ziyarar da ta kai masarkin argungu mai martaba alhaji sama'ila muhammad mera alhamdulillahi allah abin godiya na gode ma allah kuma na gode wa sarkin garinmu gaskiya sarki ya tarbe mu sosai kuma ya yi farin ciki da wannan mulki kuma ya yi kira ga jama'ar garin shi da cewa mulki na allah ne da kuma su bani goyon baya saboda in samu in yi musa Honorable Hindata haka kuma mun samu labarin cewa akwai masu adawa sosai da wannan nadi da aka yi miki a matsayin kantomar karamar hukumar Argungu. Me za ki ce da irin waɗannan mutane masu adawa da wannan abu? Alhamdulillah Allah abin godewa. Allah shi yake ba da mulki ga duk inda yake so kuma yake ba wanda yake so. Ba ni na ba kai na ba Allah ya bani. Kuma ni ban da abuka adawa. saboda ni shugaba ce kowa masoyi na ne kuma ina roƙon su masu surutu da su yi haƙuri su ni lokaci kuma kama mini addu'a Allah ya bani ikon jagorantar su musu adalci. Wace irin rawa kike ganin zaki iya takawa wajen kawo ci gaba a yankin Argungu da ma jihar Kebbi baki ɗaya? Insha Allah zan yi iya ƙoƙari na zan ga na taimaka ma ƙaramar hukumar argungu da kuma jihar kebbi ga baki ɗaya, ta fannin ilimi lafiya da kuma matasa da harakar aikin gona to daga ƙarshe kina da wani kira ko saƙo na musamman zuwa ga 'yan uwanki matasa maza da mata ina kira gare ku matasa 'yan uwana mata maza da ku taya na addu'a Allah ya bani ikon gama wanga mulki lafiya kuma ya sa in yi nasara a gare shi saboda ko hoje za a iya ɗaura wani matashi ko matashiya irina. mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko mm. To, Honorable Hindatu Umar kenan sabuwar shugabar hukumar Argungu wadda muka tattauna da ita kuma yanzu Mm, kuma kin san kamar yadda matashiyar take magana mm. shi ilimi ma da ake magana a kai na ji dan mm-hmm. matashiyar da kika da wannan wakar mm-hmm. ilimi akwai ba sai na aji ba akwai ilimi na hikima sosai ga ai ilimi da hikima na iya magana baki ji anan ba baki ji natsuwa ba magana sosai sosai kam inda da magana daga magana yawa mm. sosai sosai balle da ta ce ita ba ta da abokan adawa ba ta da abokan gaba ita mm. shugaba ce wannan magana ce babba yauwa to masu saurare kamar da muka shaida muku mm. a buɗe wannan shiri muna tare da jalal falal ko mm. na haɗu sunan nan dare to sa jalal falal masanin kimiyyar siyasa da kuma masanin ilimin addinin islama malam usman ibrahim musa salamu alaikum malam hello Assalamu alaikum. alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barkatu. To Jalal Falal kana jin mu? Eh ina jin ku kwarai da gaske. Yawwa to kai ma salamu alaikum. To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mm, yawwa to bari mu fara da kai Sajalal Falal. Na san watakila kana biye da wannan um, cece kuce da ake yi a karamar hukumar Argungu game da naɗa Hindatu Umar a matsayin shugabar karamar hukumar. Me za ka ce a ganinka me ya jawo wannan cece ce ne? a to auzubillahi samiul alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai zan fara yi ma ita malama Hindatu Umar murnan samun wannan matsayi da Allah ya bata. Ah, kuma kai tsaye dangane da tambayar da kika yi abubuwan da suka kawo waɗannan cece kuce musamman yadda su al'umman karamar hukumar argungun suke alakanta wato cece kucensu mm. batutuwa ne da suka hada da maganan cewa ita wannan malama hindatu umar tana da wato kananan shekaru shekarunta ashirin da biyar sannan kuma matakinta na karatun zamani kawai makarantar gaba da firamare ta gama wato sakandare mm. sannan kuma na uku suna alakanta wato mukamin nan da aka bata abin da sa suke sukan shi saboda ita mace ce to idan muka tsaya muka yi la'akari da waɗannan ƙorafe korafe da yake fitowa daga wato ƙaramar hukumar argungun musamman za mu fahimci cewa idan mutum ya tsaya yi nazari zai fahimci cewa ba abubuwa ba ne ko kuma batutuwa da za su kawo ƙorafi. domin idan muka ce ita malama hindatu umar ta kammala makarantar sakandare ne kawai aka ɗauki wannan babban mukami aka bata sai mu tsaya mu sani cewa wato shi kundin tsarin mulki na najeriya ya ba da 'yanci ga dukkanin wanda ya mallaki wato mafi karancin karatu na makarantar sakandare wanda yake da shaidan kammala karatun sakandare da ya nemi kowace irin kujera ne a siyasance hmm. ba ma wai kawai kujeran karamar hukuma ba ko shugaban ƙasar najeriya mutum in yana da takardan kammala karatun sakandare zai iya neman wannan kujeran to kin ga waɗanda suka ɗauki ƙorafe-ƙorafen su da ya shafi maganan kammala wato karatun sakandare kin ga a nan wato ba su daidai ba kenan ba su canka ba Mm. sannan kuma batu da ake cewa ita mace ce duk da yake akwai waɗanda suke kawo hujjoji na addini da makamantansu to tabbas ya kamata mu yi la'akari da irin tsarin da muke kai a nan najeriya ne a najeriya dokokin da muke amfani da su ba dokoki ba ne wanda za a ce sun shafi addini gaba gadi ko kaɗan mm. a'a dokoki ne wanda kundin tsarin mulki ya tanada kundin tsarin mulki shi ne ya kirkiri karamar hukuma shi ya kirkiri jihohi shi ya kirkiri ita kanta gwamnatin tarayya kuma a tsarin da ake tafiya dole ne a yi amfani da hukunce-hukunce da dokoki da tsare-tsare da suka tattaru a cikin kundin tsarin mulkin najeriya kuma kundin tsarin mulkin najeriya bai hana mata neman wani mukami na siyasa ko kuma a naɗa su wani mukami na siyasa ba. Hmm. To wannan zai nuna mana cewa jinsin ita malama Hindatu Umar ba wai abin da zai hana ta samun wani mukami ba ne a siyasance a nan jamhuriyar Najeriya. Mhm. Sannan kuma har ila yau idan muka ɗauki waɗanda suke ƙorafi dangane da shekarun ita malama Hindatu Umar. a zan so al'umman najeriya musamman waɗanda suka fito daga wato jihar kebbi da kuma karamar hukumar argungun su sani cewa wato shekaru na matasa za mu iya la'akari da shi ko kuma za mu iya ɗauka da irin rawan da suka taka tun daga lokacin dawowar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya. Matasa sun ba da gagarumar gudunmuwa wajen tabbatar da ɗorewan demokuraɗiyya a Najeriya. Amma a duk lokacin da aka zo kaɗa ƙuri'a za mu ga cewa su ne suke yin kangikikan karfi wajen ruwa ga 'yan siyasanmu amma kashi ba su samun dama domin tsarewa kan madafin iko inda za su jagoranci al'umma to idan muka tsaya muka yi la'akari za mu ga cewa ba wani abu ne yake kawo wannan ba sai saboda irin tsadan siyasar najeriya matasa ba su da dukiya ko kuma kudaden da ake kashewa wajen fafutukan yakin neman zaɓe kamfen da dai sauransu to ta irin waɗannan damammaki ne kawai za a iya samun matasa mm. domin su zo su riƙe madafin iko yawwa mun san irin gogoriyo da ake yi wajen yakin neman zaɓe inda ake kashe maƙudan kuɗaɗe wanda matashi wanda yake tsaye da kafan shi ne ba tare da wani ya zo ya tallafa mishi da kuɗaɗen da zai kashe ba zai yi wuya a najeriya ya samu wani wato madafin iko wanda ya shafi harka ta siyasa. Yawa, yawa, yawa, Jalal Falal, yawa, tunda muna tare da masanin addinin Islama Malam Usman Ibrahim Musa kuma kayi maganar hujjojin addini da wasu ke amfani da shi. alaga wata malam me za ka ce game da wannan cece kuce da ake mutane da yawa kamar yadda jalal falal ya ce akwai masu kafa hujja da cewa addini bai yadda mace ta yi shugabanci ba. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وعلل عقدة لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام na farko ina muku godiya kwarai da kawo wannan darasi mai fa'ida wanda yana da kyau dama ana tattauna irin waɗannan matsaloli don a wayarwa da mutane kai. Hmm. Alhamdulillah ɗan uwa na ji shi ya yi bayanai kwarai wanda har ya shiga gonan mu ta almajirai. A wannan al'amari za mu hange shi ta mahanga guda biyu ne. Hmm. Na farko za mu haugo shi ta harare na haugowa irin halin da muke ciki da kuma yanayin da muke ciki a wannan ƙasa mu ta Najeriya. kamar ya yi magana akan ana kan constitution ne ba ana kan tsarin alkur'ani da hadisi ba ne su da za mu hangi wannan mahangar ta bangare na farko sannan za mu dawo mu hangi mahanga ta addinin musulunci duka in akwai lokaci a takaice mm-hmm. na farko dai dama shi musulunci abin da ya nuna cewa ita mace ba ta shugabanci amma tana wakilci. idan muka dubu wannan baiwar allah da kuke magana hajiya hindatu ina zaton wakilci aka bata a karamar hukuma don haka ba an bata za ma'ana shugabanci ba ne a tsari na daula ta islama ba a baya ma an yi wata ai shugaba ina zato a jihar katsina ana ce mata hajiya ya hamani ita wannan zaɓanta aka yi ma a demokuraɗiyya to don haka ita wannan zaɓe ne wannan ko wakilci ma aka bata to don haka musulunci shi ya yarda da wakilcin mutum mace ta wakilci bisa ga wani abu wanda yake na shugabantar jama'a ne wala Allah ta ba da gudunmawa an ga kuma basirarta da ƙoƙarinta wurin za ta iya tafiyar da waɗannan al'amura to shari'a tana iya ba ta dama ta shugabanci wani ɗan ɓangare na shugabanci wanda yake a ɓangare na musulunci. Mm. Amma dama idan muka hange shi ta mahanga ta constitution da muke a kansa tsari irin wanda muke a kansa mm. wanda ba ƙur'ani da hadisi ba ne ya yi magana a kan shi tun da ƙasar ba wani zai zo ce wannan ƙasa ta musulmi ba ce ko ku wannan ƙasa ta kiristoci ba ce a'a a haɗa muke kuma haka tsarin yake su haka musulunci shi kullum yana duba abin da zai zama maslaha zuwa ga ko abin da zai daidaita al'umma akan shi ne mm. matsalan yanzu a ita wannan baiwar Allah gwamna ne ya ɗauki wakilcin al'umma wannan lokal gaman aka bata kuma wala Allah shi ya zauna da ita ya yi aiki da ita ya ga ƙwarewata da basirarta don ya faranta wa matasa da take tare da su don haka ya ɗauki wannan matsayi ya bata kuma ya tabbatar za ta iya masha Allahu addinin musulunci ya yarda da wakilci ba za a ce gwamna ya yi kuskure a nan ba muddin in dai ya ga za ta iya rike hmm. wannan wannan matsayi eh yau fata ana gane eh sosai sosai yau yau ala ta malam da masa Jalal Falal zan ce ko wani abin da ke bani mamaki zamu ga kamar akwai ya sunan shi bankwale ko eh, lokacin da matashi ne lokacin bai da mamata kuma akwai bayanan da muka samu cewa yanzu haka akwai wani wanda ke rike da sarauta a Najeriya wanda ba shi da mata amma ba wanda zai hito ya yi magana eh. yawwa wannan wani irin yawwa mm. eh, shi musulunci dama ai ya nuna shugabanci wato ga wanda ya zama yana da kwarewa a kansa kuma yana da hikima tafiyar da al'umma sau da yawa ai kun yi wasu shirye-shirye na magidanta da makamantansu za ka ga mai gida amma bai iya tafiyar da gidansa ba sai ka ga wani wanda ba mai gida ba ne ya iya tafiyar da waɗansu al'umma to da haka za ka ga irin wannan tsari ashe kenan ya nuna ana ɗauko mutumin da yake da basira da hikima wanda siyar da al'amura yadda al'umma za su ji daɗi ne ba wani mm. lokaci ba karu mm. ilimi ake dubawa ba a eh. eh. eh, lakace Eh, eh, na ce na ji daɗi ka ce kai ma yau da gobe ya taho da kai kenan <laughs> eh, yau lokaci lokaci ya fara daga mana hannu yau a cikin yan dakikoki alagawa ta malam wani kira za ka yi wa masu sauraron ka yanzu haka a jihar Kebbi da ma karamar hukumar hmm. Argungu kalma ɗaya biyu hmm. eh kalaman da zan yi musu shine da su yi haƙuri da wakilcin da aka ba ita wannan baiwar Allah sai su jaraba ta su ga ta siyar da tsarinta da al'amuranta yadda kuma za su ga cewa eh lallai shin gwamna ya yi mana zaɓe mai kyau ko ko bai mana zaɓe mai kyau ba kuma su bita da addu'a kar su manta tsarin nan da muke a kai ba ƙur'ani da hadisi aka zaɓi gwamnan nan ba fa hmm. yawa su yi tuna da wannan kwarai da gaske sannan su bi ta da addu'a Allah ya kawo musu mafita yawa mun gode yawa to sa Jalal eh. Falal me zaka ce menene kiranka da sakonka zuwa ga masu jinka a jihar Kebbi da ma Argungu Mm. To kamar yadda malam ya bayani sakona shine su bai wannan malama Hindatu goyon baya domin samun gudanar da ayyukan ta don samun ci gaba a karamar hukumar argungu da kuma jihar kebbi to laifin daɗi karewa <laughs> mun gode sosai kuma malam usman da maryam eh, ni mm. na yi imani da cewa duk abin da ya faru sai da yadda allah da izinin allah haka allah ya tsara in kuma mun ce mun yadda da allah kenan kowane irin hukunci yanke mm. a kanmu dole mu yadda da hukunci wannan haka yake allah ya samu ci gaba da bin zaɓi to masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin allah ku huta lahiya Muryar Amurka yau ta tantance